Waɗansu ƙasashe ne na tarayyar Turai da sun ka haɗa da Jamus da ƙasar Holland za su tallafa ma waɗansu takwarorinsu na nahiyar Afirka. Jamhuriyar Nijar na daga cikinsu domin girka wata runduna mai kula da iyakokin ƙasashensu don hana kwarar baƙin haure da ke neman ko a mutu ko a yi rai sai sun yunƙura zuwa ƙasashen Turai. Wakiliyar ƙungiyar tarayyar Turai ta jaddada da haka a lokacin da ta kai ziyara a arewacin ƙasar jamhuriyar Nijar. Mun gane muhimmancin kulla jakadanci tsakanin tarayyar Turai da waɗansu ƙasashe da ke kudu da sirrin Sahara musamman jamhuriyar Nijar wajen samar da cikakken tsaro da haɓaka tattalin arziki a wannan yankin na nahiyar Afirka dama shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar Alhaji Muhammadu Isuhu ya yi wannan bayanin a lokacin da yake halartar taron ƙasashe masu amfani a bai ɗaya da harshen faransanci a ƙasar armenia inda yake cewa akwai muhimmancin kasancewa a tare a wajen wannan aikin. Tuni dai ana iya cewa ƙasar jamhuriyar Nishar ta daɗe da yin tanadin wata runduna mai suna Compagnie Mobile da Control da Frontier CMCF wannan ko domin kulawa da iyakokin ƙasar inda a cikin wannan sabon tsari da aka haɗa gwiwa da ƙasashen tarayyar Turai ɗin za ta tanadi miliyan goma na euro tare da 'yan sanda 220 a iyakokin birnin Kwanni da ma maradi inda bakin haure ke kwararowa sai dai har yanzu magabata a jihar agadas da ke arewacin ƙasar na nuna rashin tasirin dokokin da hukumomin ƙasar ta Nijar suka ɗauka domin takawa masu sana'ar safar ɗan adam da ma bakin haure waɗanda ke neman zuwa turai burki harisa falto shine magajin garin agades tallafin ma da suka ce suna kawo ban mu ga rayuwar ta mutanen mu ko ta kasan mu ko ta kominikin mu ta sake bayan shekara biyu ba ta gara ma mu komo mu wasu kanin mu mun sai da na ta ma mu albarka mu samu wata hanya wadda za ta bude mana hanyoyi gina kasan mu gina garin mu mu ci alherin abinda yan Afirka tsakanin suke Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar